Tsarin sauya sheka a Najeriya da ya samu karbuwa ganin yadda 'yan siyasa manya da ƙanana ke barin jam'iyyar su ta asali zuwa wata musamman ma wace ke rike da mulki. Wasu na yin haka ne don a ci gaba da damawa da su, wasu ko don su ɓoye ƙazantar da ke jikin su na rashawa kamar yadda Comrade Daniel Lincoln shugaban 'yan kudancin jihar Taraba ya ba da misali da jihar sa. An ce Sanato namu na Sodan Taraba ya koma APC. kamar mu ba damuwan mu ba don wannan ya je wannan fati wannan ya je wannan har abin da muka saba Najeriya amma abin da muna so a gane wayansu wanda suna tafiya don suna da damuwa da mutanensa da mu kudin da aka ba su consensus project wanda muna gan su yi aiki da shi sun diverting nashi wayansu ba su yi ba senator Imando Ebuacha a sodan Taraba by the capital project for good eight years nothing to show mun yi bincike bincike take muka gan ya divitin kudaden mu she suka doka wayo da suka saba suka gan me zai faro sai su gudu zuwa a ruling party to sai dai a martanin da ya bayar sanata Emmanuel Bwacha da ake zargi da canja sheka saboda neman kariya a zargin ayyukan rashawa da ke tattare da shi ya wanke kansa da haka na daya bani da kariya a kowane lokaci da ICPC da EFC za su iya rike ne za su iya kama ni, kuma suna wannan maganan zargin a kudin constituency project ya bi ni da maganganu da yawa wanda nake na yi magana domin na hakura sai suka yi rubuce-rubuce icp suka bincika ba su ga komai ba magana ke fara yana neman shekaru biyu yanzu sun ka dawo efcc efcc sun bincika suna duka ayyukan da ni bana bada kwangila amma constituency project da yake a wurin ake yi shi sa sukan raye sunana so efcc ne ma suka bincika babu to kun ce ba kwa na pdp na bar pdp sannan me kuma na zuwa kuna bi na duyin da zani ba ka na pdp ka kyale ni je duyin da zani mana don bari na pdp ai sun tsorata ne to ko doka ke cewa game da wannan batu, kwararren lauya a Najeriya barista Shitu Muhammad ya yi kari da cewa. Sashi sittin da takwas na Constitution bai ba ma mutum dama a kan cewa ka canja sheka ba tare da idan fatin ku sun samu rabuwan kai ba ko kuma ana so a yi maja. Idan har kai nemi ka canja sheka ba a kan wannan hujjoji da ƙasa ya bada ba, to in kai mimba ne ma na Senate ko kai mimba ne na House of Representatives ko a political party da kake to doka ya ba da dama ma a tsige ka kan wannan mulki idan an kama ka da rashawa sai idan kotu ne ta tabbatar cewa lallai ka aikata wannan aikin rashawa hmm. to kin ga wanda kuma kotu ta kama shi da laifi kin ga batun kuma zabe babu amma canje sheka in ba tare da hanyar wannan dalilai guda biyu ba canja sheka ma an ba da dama majalisa ta mayar da fitinka bakan duk da cewa wannan gwamnati karkashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari ta al- alkawarin hukunta duk wani da bincike ya gano yana dauke da laifin cin hanci da rashawa ko wane ne shi kuwa. Ambasada Ali Barakat shugaban amintattu na kungiyar Buhari Youth Organization ya yi kira ga gwamnati da ta kara kaimi wajen bincike kan zargin badakalar gwamnatin jihar Zamfara. Gwamnatin da ta shuɗe wanda ta yi mulki shekara takwas ana zargin su da abubuwan ana da yawa. Kuma mun tsaya mun yi bincike akalla tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe an karɓi kuɗi daga Abuja kaɗai sama da biliyan ɗari shida iya uh, federal allocation da ake tura har ga Allah me aka yi da wannan kuɗin shine muke jan hankali mun rubuta a fadan shugaban ƙasa kansa tunda manufansa da kamfen da yayi zai yaki da cin hanci da rashawa mu kuma kungiyar nan mun kafa ta akan mu ma za mu taimaka a jagoran mu mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da irin wannan dan abubuwa sun yawa ba lalle ma ya san me yake faruwa amma yanzu za mu fargar da shi Shamsiyya Hamza Ibrahim murya'n Amurka daga Abuja Najeriya